Assalamu alaikum rahmatullahi barakatu masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirin tauraruwa tare da ni Nafisa Abdulkarim. A wannan mako mun gayyato muku shahararriyar marubuciya Hajiya Kilima Abba Abdulkadir wacce ta wallafa littattafai da dama. a tare da ni akwai malama zuwairiya adamu gere wacce za mu gabatar da shirin tare da ita ita ma marubuciya ce za mu so mu ji cikakken tarihin gira masu kallon mu su tauraron da muke tare da ita a halin yanzu amni suna na ajiya kilima abba abdulkadir ya ce ga marigayi major general abba abdulkadir wanda aka fi sani da abba siri-siri ni baka tsini ya ce aure ne ya kawo ni kano amma mun yi rayuwa a kaduna a kaduna na yi karatuna tun daga nursery school na yi awa nursery school kaduna na yi common children school kaduna na yi ggss kawo kaduna inda na gama a shekarar 1985 daga nan na wuce zuwa kaduna polytechnic inda na yi intermediate certificate in cooperatives bayan na gama ne allah ya haɗa ni da mai gidana alhaji kasim musa wuce muka yi aure a 1987 a lokacin yana kaduna yana manajan director na nnil so bayan na yi aure ne hawa yau na kuma komawa kaduna polytechnic inda har na kai ga samun advanced certificate in cooperatives so alhamdulillahi yanzu ina da yara guda hudu allah ya albarkace mu da yara hudu maza biyu mata biyu babban su shine muhammad al'amin bana ya gama karatunsa a abu zaria ya karanta chemical engineering yanzu yana sauraron fitowar tafiyarsa nysc um, sai mai bi masa rabi'a ita ma rabi'a ta gama biyu ke kano inda ta karanta plant science ta yi aure disamba last year tana auren bashir muhammad bashir sai ta ukunsu ita ce zainab a yanzu haka tana karatu a buk tana karanta biology education tana 300 level to sai karamin su dan auta kuma muhammad sani a yanzu haka yana ss3 a crescent international school alhamdulillah masha Allah um, hajiya cikin tarihin ki ya kika yi taiki kafin zuwa yanzu to alhamdulillah <laughs> yarinta kam mun yi ta cikin jin daɗi duk da cewa gidanmu babban family ne mahaifinmu kuma soja ne har Allah ya masa rasuwa so yawancin zamansa lagos kaduna lagos kaduna jaji jos amma dai gaba ɗaya dai rayuwarmu sai ya ajiye mu a kaduna iyayenmu yau in wannan ta je ta dawo wacce ta je ta dawo a haka aka yi rayuwa amma cikin ikon allah a gaskiya mun samu kyakkyawar rayuwa tunda muka tashi mun tashi a cikin jin daɗin rayuwa mun samu kyakkyawar kulawa alhamdulillah to hajiya a matsayinki na marubuciya shahararriyar marubuciya tunda mun fahimci cewa kina ma da mukami a kungiyar marubuta mata ta mace mutum yawwa to a matsayinki na marubuciya za ki dan bamu labarin eh, yadda aka yi kika fara rubutu har allah ya kawo ki wannan matsayi na mataimakiyar shugaban mace mutum marubuta association na fara rubuta littafi a cikin shekarar 2004 haka kawai kasancewa ta mai son rubuce-rubuce da karance-karance tun ina yarinya duk dai wani littafi haka na manyanmu iyayenmu su hajiya balaraba ramat hajiya bikisu salisu ahmed funtuwa muna karanta littattafansu to daman can dai ina da sha'awa gaskiya to karatunsu sai ya jawo ra'ayina na ga cewa suna ba da kyakkyawar gudunmuwa a rubuce-rubucensu. su don a gaskiya ana karuwa a rubuce rubucen su a wancan zamani a yanzu haka ma ana gogawa da su so a haka kawai sai ta raya min nema ai ya kamata in dan jaraba ko zan iya yawwa mm. na zauna na fara rubutu kamar wasa a lokacin muna abuja mai gida na yana manajan director na federal mortgage bank so na ɗauko littafi da bayro na fara rubutu mm. mai gida na ya shigo kamar wasa ya ce mai kike na ce littafi nake rubutawa ya ce wani irin littafi na ce labari ne nake na littafi zan yi na rubutun labarin hausa eh. to anan sai na ga ya nuna jin daɗinsa ya bani goyon baya ya ce kwarai ko zaki kyakkyawan abu allah ya ba da sa'a to wannan abin da ya ne kuma sai na samu kwarin gwiwa to da a takaice kenan a wurinsa kika samu karfin gwiwa shi ya kara karfafa miki gwiwa kika ci gaba da wannan rubuce rubuce na kwarai kuwa jin cewa eh ya amince da abin har ya mm. yaba min eh, har ya ji dadin haka eh, to ni kuma sai na kara ba da kamar yadda aka ce kenan idan kika ga mace ta ta yunkuro to eh. tabbas wani ne ya dan eh, tallafa mata ko daga gida ko daga shi mai gidan eh. ko iyaye da yan uwa na'am to bayan haka daga shekara ta 2004 da kika fara rubutu 2004 da kika ce na'am a yanzu kin rubuta littattafai sun kai nawa a yanzu haka na rubuta littattafan Hausa guda goma sha takwas goma sha takwas na'am Allah wannan shekarun biyar ne na'am to biyar wai goma sha biyar suna kasuwa guda uku kuma insha Allahu cikin shekara mai shigowa gaba ɗaya za su fita to Allah ya taimaka to amma a littattafan da kike rubutawa ga kamar wasu daga ciki to menene kike ɗauka a matsayin jigon labarinki wani irin labarai kika fi rubutawa um, alhamdulillah na fi rubutu akan rayuwar mu ta cikin gida ta mata Mm. yes because tun tasowar mu dai rayuwar da muka sani kenan a cikin gida tun muna mm. gidan iyayenmu a yanzu haka ma kasancewa mu ba ma'aikata ba ne muna dainan cikin gidan ne eh, so kusan duk yawancin rubutu na a gaskiya ya ta'allaka ne akan rayuwar mata a cikin gida eh. auratayya eh. da sauransu to lalle a cikin labaran da kike rubuta rubutawa kin fi rubutu ne akan soyayya ko kuma irin matsalolin da mata suke shiga na yau da kullum ko kuma tsakanin samari ne da 'yan mata ko me dai kika fi rubutu a kai a gaskiya ni na kusa in ce na kauce layi a kai <laughs> ban taɓa rubutu akan wai tsagoran soyayya rubutu ne ne akan soyayya ba sai dai kamar yadda aka san rayuwa tare take tafiya da soyayya a dama yawwa mm. to a ciki haka zaki ga wani lokaci an taso da soyayya har an kai ga aure amma ba wata wai doguwar mm. a ta'allaka ya zama na wai jigon labari na akan soyayya ne eh, ba haka labari to wasu daga cikin littattafan naki ko zaki dan irga lissafa mana su sunayen su haka sai mu miki tambaya akan inda masu kallo ma eh, za su san irin san irin littattafan da ke rubuta da <laughs> kuma yawwa alhamdulillah littafi na na farko na na bilkisu sai na zo na yi a bari ya huce shi kan kawo rabon wani shi kan kawo rabon wani <laughs> <laughs> sai na yi zainabu to abu zainabu abu na. Eh. sai na zo na yi da na sani to gaskiya da darasi da na <laughs> sani da na eh, sani na'am sai na zo na yi safinatu na'am bayan safinatu sai na yi yar aiki to sai na yi martani na'am bayan martani sai na yi humaira to sai na yi lubuna sai na yi amincin zamani mm-hmm. sai na yi kishiyar tsakar gida to sai na yi matar malam eh. sai na yi zumuncin yau akwai komai da lokacinsa ah, gaskiya suna nan <laughs> yawwa to amma a wannan littattafan naki da kike madaciya guda goma sha biyar din nan wani labari ya fi burge ki a ciki a ciki a gaskiya ni dai a dukkanin rubuce-rubuce na mm. littafin da ya kwanta min a cikin rai maɗaciya duk da cewa <laughs> maɗaciya ba daɗin ji ne da <laughs> shi ina rubutun shi ina kuka <laughs> ina rubuta maɗaciya ina kuka amma wannan bai hana na ci gaba ba to menene maɗaciya ya kunsa maɗaciya hmm. to mai raba kowa da masoyi maɗaciya mutuwa ce ta kasance jaruma cikin littafin eh. duk wani wanda ta fara jin daɗinsa sai ya kauce eh, ina rubuta littafin ina kuka kuma cikin mm. hukuncin ubangiji shine littafin da na a cikin kwana bakwai na yi shi na gama ake ina rubutawa yara na min eh, typesetting ina rubutawa yara na min typesetting ha in suka shigo dan karamin in ya zo ya ce mama me yasa kike kuka in ce rubutu ya ce to mama ki daina mana <laughs> har ya kasance kamar yara na suna so su shiga cikin damuwa eh. su kansu suna typesetting suna kuka ah, ah, labari <laughs> sai na yi tunanin in bar shi sai kuma mm. wata zuciya ta ce ma a'a to ai baki achieving aim ɗinki ba eh, to wani sako madaciya yake sanya saƙon da maɗaciya ya bayar hmm. ana son kowane dukkan ɗa musulmi ya yi tawakali ya san Allah shi ke bayarwa kuma Allah shi ne yake karba mutuwan nan ta zama wajibi yawwa kulla nafsin za a ikatin yawwa mm. ka san cewa lalle tun da aka haife ka za ka mutu kuma ka cewa Allah da Allah ka dogara eh. ba wai ka ce yau na dafa wannan ba ya kauce min na shiga uku na lalace ya zan yi to ba haka rayuwa take ba to bayan ga wannan madaciya din da kika rubuta da kuma labaran da kike rubutawa kirkirarren labarai ne ko ba haka ba don ki faɗakar ki ilmantar da al'umma to a yanzu yadda muke halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta najeriya musamman arewacin najeriya abubuwa suna faruwa matsalolin tsaro da sauransu a matsayinki na marubuciya kina da hanyoyin da za zaki isar da naki sako akan zaman lafiya da sauransu wani hoɓɓasa kike yi ko kuma kungiyar nan da kike shugabanta wani hoɓɓasa suke yi wani ƙoƙari kuke yi ku taimaka ma marayu da suke shiga wani hali ko su ɗin ma matasa masu karanta wannan littattafan naku ya kuke ƙoƙari ku gyara musu rayuwa ko kuma a faɗakar da su akan zaman lafiya alhamdulillah a gaskiya sai mu gode ma Allah samun jajirtacciyar shugaba a kungiyar mu ta mace mutum because tun farko ban taba tunanin rubutu irin haka ba saboda za ka yi rubutu irin wannan duk da cewa kana cikin gida labarai suna zo maka mm. amma yana da kyau abin da za ka rubuta mm. ya kasance kana da cikakkiyar masaniya yawwa kana da experience akan abin da kake rubuta kamata yi ma kafin a fara rubutu a yi bincike yawwa eh, gaskiya yana da matukar muhimmanci to a gaskiya da wannan baya tsarin rubutu na to amma kasancewar sai shugaba take ta faɗakar da mu yanzu fa ga halin da muke ciki ga halin da ƙasar mu take ciki musamman arewa so tana da buƙatar idan zai yiwu ga waɗanda za su iya mu mai da hankalinmu akan rubutu irin wannan to a gaskiya a yanzu haka a cikin kungiyarmu ina jin za mu kai goma zuwa eh. sha biyar da muka fara eh, rubutu irin wannan eh to gaskiya haka ma eh, alhamdulillah an fara kam to amma a littattafan da kika yi a baya misali baki da wani littafi da kike gani sako ne ga al'umma ko mata yadda zai kara musu karfin gwiwa akan harkokinsu na cikin gida kin san yanzu mata akwai sakaci akwai yawwa da dama ana samun matsaloli a auratayya amma tun da matanmu na hausa suna son karanta littattafan nan ya kamata a rika sa musu sako to wani littafi kika ga tasiri ga rayuwar mata ko kina da wani misali wadda ta bugo mm. miki ta ce miki hajjiya ni wannan littafi da na rubuta ya canza rayuwa na akwai shi akwai shi littafi na gashi da na sani Um, a gaskiya ba zan iya tun ina kirga wayoyin da nake samu akan littafin da na sani eh. har na zo ma na daina kirgawa eh. na rubuta na na sani ne akan mata da dama take samun su mm. su samu dama mm. sai kuma su zo su yi wasa da dama su eh. sai ta kubuce musu sai kuma a dawa ana dana sani sani to a ah, wannan gaskiya sako ne mai kyau ta samu miji na gari mai kula da ita jin daɗi dai na rayuwa eh. duk abin da Allah zai ma ya ya mata amma sai ta butulce eh, eh, ta zo yi mashi wannan wulakanci yi wannan yi wannan hmm. har ya zo ta fita kan shi hmm. ya zo suka rabu ya zo ya aure ta koma gidan iyayenta gidan hmm. iyayenta ya fi karfin ta kannanta sun taso suna ganin su ma daidai suke da ita ta zo gidan iyayenta ta zama kamar baƙuwa ta zama kamar mai aiki a gida eh. so kin ga da na sani kullum ta eh, kwanta bacci kuka eh, bacci sai igagare ta sai kuka tana da na sani sai kafin mu ci gaba tambayar da zamu dauka kafin mu ci gaba shine ina kike samun kwarin gwiwa ko kuma kike samun basirar rubuce rubucin da kike irin yadda labaran suke faɗo mm, miki haƙƙi irin rubuce-rubucen da kike yi amma kafin nan za mu je ɗan takaitaccen hutu sai mu zo masu kallon mu su biyo mu sai mu ɗora daga nan insha Allah. <laughs> Mm-mm.